Assalamu alaikum da hata an sha ruwa lahiya Allah ya karbi ibadunmu amin sun ma'ami. Kamar yadda kuke gani na zo muku ne da wani abin mamaki wanda na san zai kayatar da ku dangance da tururuwa. Gidan tururuwa na daga cikin tsarin gidaje masu abun al'ajabi wanda masana ma abin ya wasa musu kwakwalwa irin yadda Allah ya ma tururuwa baiwa da fasahar yin tsarin gidanta da hikima da kuma wani irin salo wanda abun sai wanda ya gani sura su kutum da guda sa zo da sunan tururuwa suratun naml a aya ta goma sha bakwai zuwa sha tara a suratun naml inda Allah ya maɗaukakin sarki ya kama na zancen annabi Suleiman alaihi salam da tururuwar da ta bashi dariya inda ya zo da dundunar shi na mutane da dabbobi da aljanu da tsuntsaye inda wannan turuwa ta ce ya ayyuhan namlu da hudu masakinakum la yahtimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la sha'arun sai ta ba annabi Suleiman alaihi salam da yariya abin masana da suka yi bincike suka ah, dangance da gidan tururuwa wanda wannan turuwar ta ce masauran yan turuwa su yi sauri su shige a gidajensu su kar annabi Suleiman ya tattaka su da shi da rundunarsu da suka yi bincike dangance da yani irin wannan gidan turuwar yake har ya zan ya zo sunan shi zuwa alkur'ani da bayanin shi lalle akwai wani abu na mu'jiza da kuma ban al'ajabi da ikon Allah dangance da ya shahi gidan tururuwa haka ko abin yake kamar da kuke gani gidan tururuwa tsarin yadda suka yi shi abun na da ban mamaki saboda a tsarin gidan tururuwa matattakala matattakala ne ta yi gidan nata da kuma hanyoyi da sarƙaƙiya iri daban-daban da farko akwai wurin da suka keɓe a bakin gidan wajen inda tururuwa masu gadi suke tsayawa wanda duk wasu ƙwari ko wasu suka kare ko sauran tunda yake kun san tsakanin tururuwa dangin tururuwa iri daban-daban akwai hamayya da kuma gasa da faɗace-faɗace tsakanin su to a matattakala da farko akwai inda aka keɓe ma tururuwa masu gadi inda suke zama a mataki da biyu kuma akwai wajen sto ma'ana wajen da suke mangaza inda suke tara abincin da suke ci tsawon shekara da kuma wanda gajiyayyu da kuma marasa lahiya da cikin tururuwan ne suke ci a mataki na uku kuma akwai wurin da suke saka kwai a mataki na hudu kuma akwai wurin da bayan waɗannan kwai sun gankashe akwai wurin da ake renon su a mataki na gaba kuma akwai wurin da ake turbuɗe matattu suke turbuɗe matattunsu wato makabartar da suke yi ma inda suke turbuɗe tururin da suka mutu a mataki na gaba kuma akwai wurin da gajiyayyunsu daga cikin tururuwa suke hutawa bayan sun gama tsara ayyuka tun da gajiyayyu daga cikin turu duniyar tururuwa su ne masu kula da aikace-aikace ba su aikace-aikace sai dai su rika tsara yadda ma'aikata ke tahiya da kuma lura da su a mataki na gaba kuma akwai inda sarauniya ko sarakunan tururuwa su kuma suke rayuwa subhanallah wannan irin bidiyoyin da abubuwan mamakin muna kasu ne domin mu amfana kuma mu ƙaru mu ga irin kuma irin mu'jiza da ke cikin alkur'ani mai gira da kuma ikon Allah a halittun shi domin kuma mu samu su ƙara mana imani Allah dai ya tabbatar da alkhairi domin ganin ire-iren waɗannan bidiyoyin sai kai follow ko sifirin wannan shahin da zo ka sha mamaki faisal da shi ta sunana assalamu